حذيفة قال عن الخير عن ال نوى قفن قفن كويس انت ميتي او او يفتياني كان هذا فقو قمر عن الخير الثاني تند انا مكانا باين خير سي شر باين شر سي خير باين باين باين واني شو وانا عن الخير الثاني يكي صلحه على دخني za a yi sulhu ne na bakin da ba ba da wasu ce a kan hayaki don da hayaki to duku duku ce tuka tuka ai sulhi za a yi amma sulhin akwai kura wa jama'atun jama'a ne za a eh, wa jama'atun jama'a ne suka alaƙa sa'i fi bisa karanta suka haru akwai nau'in kadan fi wa qulubun la tarji'u ila ma kanat alayhi zukata ne sun riga sun lalace ba za su koma abin da ake ba sun bushe ba su da ruwa ta mutane ka irin mana ta ko ka faɗi za ka faɗi wani lokacin daga amma ana kuka amma mana ana gaci a kai to in an duba gaskiyar magana ba daidai a kai zulum zulum sai aka wai wannan ya gume wannan yana kuka wannan ma ya gume wannan yana kuka ni ne shugaban ka za ka ga yau ni na ajiye kuma wannan shugaban wancan ma ce ni ne shugaban iman na yarda da yau kowa sai da kare amma malam da suka tashi za su tafi a kan sai aka fara da wani ana kalla aka kowa da shi sai kukan na ƙarya ne wancan yana kuka yana ce shi jina ma zai tafi wannan aikin to ya daina yi ci gaba da yi na yi abun da na yi Allah ya falla kan shi in zama da kani ya tafi gida aka kamo shi an a ah, a dawo a ah, a dawo kana raye in aka ya kai ba kyauta ba wancan ce to ni ma ya za ma za in yi cin ci kawai wannan abu ni na ban karshen ta yana cikin na ban nonon uwa ka to ni ma na far wannan kungin ku je ku yi ta, da ita ce mu ma ba ku shawara daga ki ba zai yi ba kuna raye malam ana mai da su aka koma da su makaryata a kan karya mutum zai maka kuka amma abin da faɗa maka karya ne abin da zai gaya maka a gaban ba karya ce sakano fa jama'atun ala qafai fiha wa qulubun la tarji'u ila mata na alayhi وكان الخير الأول النبوة alherin farko lokaci ne na annabawa annabta wa khilafatun nubuwa da halifofi masu gadon annabi allati na fitina fiha wanda babu shirka a ciki babu nifaka a ciki babu fitina a ciki rayuwa ce gaskiya ce zan a cikin وكان شر ما حصل من الفتنة شر يكفن سأبن دي أقونا فتنة بكتل عثمان فكان شر شي شر دا أكي مغانا دا حديث مضيفا ما حصل من الفتنة بكتل عثمان وتفرق الناس دور واقوى متبي حتى صار حالهم شبيها حصل عليهم في إخوان كما من الجاهلية يقتل بعضهم بعضا ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة فتنة أو وأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متوافرون سنة فأجمعوا أن كل دم كون جني أو مالي أو فرد مصيبة دعك تعالى به بتعويل القرآن فهو هذا badiya anziluhum manzilatal jahiliya sai suka saukar da abun irin jahiliya kaga duk abin da kana jahiliya da aka yi da aka kawar da jahiliya aka dauko kokani da hadisi ai kaga fa yace to ya tafi abun mai shi yayi hakuri a sake sabon shafi fa bayyana annahum ja'alu hadha sun sa wannan gaira mazmun wanda ba za a biya shi ba kama inna ma yusibuhu ahlul jahiliya abunda yake samu ma yusibuhu ahlul abunda in jahiliya ke aikata shi ba'dhum min ba'd ghayr marfud idan suka da suka shiga musulunci ba za a biya shi ba li'anna zamana domin abinda ake biya innama yakunu ma'a ilmi bittari abunda ka aikata san haram ne to shine ba dole za ka biya amma shahid ya fito sani ba fa amma ma jahili bit tahrimi amma tare da jahil san haramtarwa ta halil kuffari wal murtadina wal mutaawwilina min ahli qiblati kaman halin kafirai wanda sun san komai garitaddu da masu tawili min ahli qiblati fa damanu muntafin wannan ainihin ba za su biya ba ولهذا سبوز ون لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم اسلامة بن زيد جمال مقتولي النبي بيبيا واسامة عن زيد جنين جاهلية الذي حتى متعودا لكن لو ان المسلمين يا رجعان انا دكا ما فقاويت لا اله الا الله محمد رسول الله تكلم وانت تورش الاهرام sannan da bai ce wannan a fi ka jahiliya malam ya rasulallahi ya faɗi ne don ya kare kansa wuya ya ya gani ya fai ka ba ce a a haka kawai da rage faɗi bai karawa to kan gaba biya biya ba ma kauli ka hu ba da an kala la ilaha illallah فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أفقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله إيه، سبحان الله ولهذا لا تقام الحدود باب هذه إلا على من علم التحريم والخير الثاني شيكو أن الهيري نبي اجتماع الناس mutane za su haɗu masalahu asanu wa mu'awiya haɗuwan mutane lokacin da aka samu sulhi tsakanin hassan da mu'awiya lakin kana sulhan ala dukkani sulhu na ganin shi shi ma yana da ƙura-ƙura amma dai ya fi alheri ne wa jama'atun ala adaba'i فكان في النفوس يعني لا كفن جيكتنا لا ما فيها أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الواقع وحذيفة رضي الله عنه حدث بهذا في حلقة عمر وعثمان قبل قتل قتلته وحذيفة بعد العبار وعنه أهلاك عمر da Usmanu kafin fitinan ta zo yake ga shi annabi ya faɗi za fa ta faru za fa ta faru shi din ta shi ne kaza fa innahu lamma baladahu maqtal Osmanu shi Huzaifa da dai aka ce masa osmanu an kashe Usmanu alima annal fitna ta sha nan ya tabbata to ta zama shi rikicin da ake gudu fa ya auku فمات بعد ذلك بأربعين يوم ولي قلبه لوكس عند الفدير أنا كشي وصلنا كوانا أربعين يوم بي سجد كشيوانا روبانا باي بشيو يوم قبل الاقتتال كافن أفانا فلا وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك ai eh, ya komo a himmatu la ya hata dona za a yi shiwa gabani ba su shiriyuwa bi hadaiki da shiryar annabi wala ya sadnuna bi sadaqi na bi kiyami rijali da tsayuwan wasu mutane za su tsaya su dajumi shugabanci kulubuhum kulubu duka zukatan na shaidanu ne shaidanu ne amma jikunan su mutane ne har shi ne abun mamaki wannan da ke ga shi an ce wani a billahi ta da fara kin shaɗa ne za ka sami a uzu billahi kaga wannan wani abu ne har shi kuma ina zaton tsakaninsa da Allah ke bari wanda sa ya fito ni shaɗan ne da za ka ce min a uzu billahi tabbata shaɗanin ne tunda shaitan hankalinsa na tashin an yi ba. dama mata wili da ke ta akwai shaitanin mutum shaitanin aljihu kai ma shi da suna da aka mara ne ko shi na wuce nan da ma kan tsayawan da kai kada aka mara annahu ba da zalika ya komo a ta duna biyu da yake. ولا يستدنون بسنته وبقيام رجال كما ذا أفهموا متعني ذا سلطايا ركوكين جماعة قلوبهم قلوب الشياطين ga su mutane ne ga su malamai ne ga su masu abuna ne amma zukatansu na shekaru ne shi ji su da wa amara ma a zalika ya yi umarni duk daga yadda suke a saurare su sun fi dama dama bisabi wa tahasi lil amiri wa in daraba zaraka ko da ya doki bayan ka ka san sarki yanke maka haddi a baya za a yana buɗe wa akaza malik malaka يجدو دوكيك فتبين أن الإمام الذي يطاع إمام لأتي به هو من كان له سلطان هذا كده إيكو قوة علمي سواء كان عادلا أو ظالما عادليني هو عادليني وكذلك في الصحيح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من ta'ati imami duk wanda ki cire hannunsa daga da'a wa shugaba a sabon an ce wannan shugaba ne to mutum sai ya ce shi ba da shi ba ruwa. ya tafi harkokinsa da laha yau mal kiyamati la hujjata lahu zai sadu da Allah gobe kiyama bai da hujja nan ƙarshen da kada mu dinga kallon shugabanci duka duk shugabanci ba an ta kullukum ra'in ba wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kaga da mutum zai yi wa da baban sa ai zai shigo cikin wannan tunda mai yanzu an waye gari gida na gida ma gwamnati ke aiki ta ka ce babu shugaba a gidan tun uba ya mutu za a tun wa kun ya mutu gashi gashi gashi gashi wa man mata wa laysa fi unqihi bai'a wanda ya mutu bai da mubaya'a a wuya su mata mita ta jahiliya لكنه لا يطاع أحد في معصية الله kai dai kawai ka'ida ba abin wani mutum wajen sabawa Allah shi ma wannan dole ya kaza yi ta shi wancan babban iya kai shi karshe ba shi ma wannan din ba zai je karshen ba sai dai sun son da ce za a nan an dawo gobe